wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Su kamar da yadda ake biye da mu a ɗan tsakanin nan a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi ana jin inda malam ya ɗauko mana bayani a game da yanda ake yin aikin hajji kuma malam ya fara da yi mana bayani akan falalar shi kansa aikin hajjin a shirin mu da ya gabata mun kwana akan falala ta goma sha shida muna sa ran a wannan zaman in Allah so malam zai dora daga kan falala ta goma sha bakwai da aikin hajji ya kunsa akramukallah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala masu biye da mu har yanzu dai muna amsa tambayar wani ɗan uwa mai son a yi masa bayanin aikin haji muka ga abin bai shafe shi shi kaɗai ba ya kamata kowa ma a zaburar da shi ya ƙoƙari ya biya aikin haji domin falalar da ke ciki da garaɓasa da romo da alkhairin da ake samu a cikin aikin haji da kowa ya sani da ba za a rage musulmi kwaya ɗaya a bayan ƙasa face sai ya je wannan guri ko sau ɗaya ne hmm. wanda ke da hali kuma ya ta zuwa kullum duk shekara ya je domin akwai alkhairi mai yawa ga musulunci da musulmi da kuma shi wanda ya aikin haji. Mun tsaya dai a kan garaɓasa da ake samu aikin haji na goma sha shida za mu tashi a kan na goma sha bakwai. Hmm. Wanda muka yi bayani a baya na goma sha shidan kenan mun yi bayani ne akan ɗawafi da wannan ɗaki na Allah da kuma sumbatar hajjar aswadi ko yin sujada a kansa ko taɓa shi da hannu ko nuna shi a kabbara. Hmm. Muka ce wannan zai masa shaida ranar alkiyama. kamar da ya tabbata hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yarda ya ce, Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Na rantse da Allah, wannan dutse na Hajar aswadi Allah zai tashe shi ranar alkiyama yana da idanuwa guda biyu da yake gani da su, yana kuma da harshe da yake yin magana da shi. domin ya yi shaida a kan wanda suka taɓa shi ko suka sumbace shi ko suka yi sujada a kansa ko kuma suka nuna shi suka yi kabara gwargwadon abubuwa guda hudu da za a yi lokacinsa. Hmm. Da haka wannan gara basa da daraja ba inda za ka same ta a duk duniya sai a nan. Hmm. Domin hajjar ya dai guda ɗaya ne kuma ba inda za a je a sumbace shi in ba nan ba. wannan hadisi ya nuna mana falalar wannan sumbata da ake hajar aswad wanda wannan hadisi kuma al'imamu turmuzi ya rawaito shi a cikin littafin haji babin abin da ya zo game da alhajar aswadi haka malam ibn khuzaima ya rawaito shi a cikin littafinsa sahih ibn khuzaima haka nan Al'imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi ma wannan hadisi a cikin musnad Sheikh Albani ya ce wannan hadisi ingantacce ne a cikin sahihu Tirmizi. Hmm. To hakanan wani hadisin ya zo shi ma dai game da falalar shi wannan dutse na alhajar al-aswadi da basar da alhazai suke samu idan sun yi ɗaya abubuwan da muka faɗa guda hudu gwargwadon ikon da alhaji ya samu. Cewa wannan alhajar al-aswadi an sako da shi ne daga aljanna. Hmm. Wato kenan alhajar al-aswadi yana cikin abubuwan aljanna da suke duniya. Lokacin da aka sako da shi ya fi wato kankara fari, fari kal ne. Hmm. saboda na so na saban yan adam ya sa ya juye ya koma baki hmm. kenan da can alhajar abuyat ne <laughs> ba aswad ba ba aswad ba hmm. saban mu ne kawai ya juya shi daga ko da yake kafin mu zo ma za zama bakin <laughs> saban mu ne yan adam ne eh. saboda haka ya mai da shi baki hmm. wannan hadisi ne wanda malam ibnu khuzaima ya rawaito shi da al-imam tirmidhi a cikin kitabul haji babun abin da ya zo cikin falal alhajar al-aswadi da ar-rukun al-yamani da kuma makam mai lamba ta ɗari takwas da saba'in da bakwai mm. a wata ruwayan ma yake cewa ya fi nono fari wacce ruwa ta ce ya fi kankara fari wannan ruwa kuma ta ce ya fi nono fari ka san bahaushe ma kan ce ta fi nono fari mm. in an gaya masa wata magana kenan saboda haka akan kwatanta fari da kankara akan kwatanta fari da nono so shek Albani ya inganta wani hadisi ya ce sahihu ne a cikin sahihu a sunanin Turmuzi. to kaga wannan falala ce babba game da wannan dutse wanda muka ce damar da mutum yake iya samu a kansa dama guda hudu ce a jere in ka samu dama ka sa bakinka ka tsotse shi ma'ana ka yi masu ba idan hakan ba zai yi ba to ka ɗora goshinka a kansa kai sujjada. idan wannan ba zai yi ba ka taɓa shi da hannunka idan wannan ba zai yi ba to ka nuna shi kai kabbara mm. shi kenan falala ta goma sha takwas duk mutumin da ya fita haji daga gidansa ranar da aka ce mutum ya gama biyan kuɗin aikin haji kuma an sa masa rana cewa yau ne ranar tafiya. Mm. Da mun yi bayani cewa in har mutum zai tafi haji to fa ya shirya gida. don ba ka tafi haji ka bar 'ya'yanka ko matan ka ba kuɗin makaranta ko ba kuɗin abinci ko ba sabulu ko ba sauran buƙatu ba sai ka tabbatar ka ba su abin da zai ishe su haka je ka dawo. Mm. Don za ga wani alhajin ana masa waya wani bai da lafiya ba kuɗi yana ya za a yi to ana waya daga na sha ganin wannan aikin haji mutum bai shirya gida ba ya taho aikin haji ana masa waya larura ta ɓarke bai ba komai ba. bayan ka ba su kuɗin cefane da na abinci ma sai ka aje wani estra. mm. na wani abu ko a hannunsu ko a hannun wani na ko ta kwana na ko kwana cewa in wani abu ya faru bana nan hmm. to a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko a je wajen wani a karɓo kaza hmm. ko ku duba guri kaza na aje muku kaza hmm. so da wani abin da ake so ka aje ma iyalanka kuɗi a hannunsu ko a gida wani abin zai tashi ne da daddare wani abin zai tashi in ma wani kama ba da lambar sa ba sabis ko shi yana bacci ko ya kashe wayar ko yana nesa ko ko kafin ya kawo an shiga wani yanayi mm. amma idan akwai kuɗi a hannun su to wannan za su iya yin wani abu na gaggawa su je su ɗau matakin da ya dace ba tare da gidanka ya tozarta ko iyalanka sun wulakanta ba mm. don a ce larura ta taso ta ɗan abu kankani a gidanka amma a ce abu ya tsaya har sai an ta neman lamban wayanka kana saudiya ana neman a gaya maka sannan ka faɗi yadda za a yi mm. to gaskiya na akwai takura to idan haka akwai buƙatar mutum ya shirya gidansa mm. ka tara su kai musu nasiha kuma kai wa iyaye mata bayani cewa su tsaya su kula da gidan nan kuma duk wanda ka san maya ne a gidan ka ce su ja girman su su ma su tsaya su abin da ya dace mm. wanda za shi makaranta ya ji wanda zai kaza ya za da tsafta da kula da tashi da zuwa sallah duk wani abin da ka san na kirki ne sai ka yi musu wasiya domin tafiya ce da wataƙila ka dawo wataƙila ba za ka dawo ba wataƙila ka daɗe wataƙila ba za ka daɗe ba saboda haka dole ka yi abubuwa haka makota duk abubuwan da ka san kane na alkhairi ka shirya shi kafin ka tafi da bukatun gida duk ka shirya su to idan mutum ya tashi fitowa to da zarar ya sa kafarsa daga waje da niyyar ya fito kenan za ta fi iya farko kam mm. to an fara rubuta masa lada kada mutum ya ɗauka sai an je haji fa hmm. daga gida wannan niyyar da kai ta fitowa daga gida hmm. da niyyar za ka haji daga nan aka fara rubutu kamar yadda hadisi ya tabbata a hadisin ubaratu bin samit manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana da lada idan ka nufo ɗakin Allah mai girma hmm. ba za ka ɗaga ƙafarka ba ko ka sauke ta ma'ana kana tako kenan domin dama tako shine a ɗaga kafa ɗaya sauke ɗaya ko kana kan dabba ka kamar jirgin sa sai mu fassara dabba da jirgin sama da mota hmm. domin su ne dabbobin namu yanzu da muke hawa to sai an rubuta maka lada sai kuma an kankare maka wato zunubi hmm. a ɗaukaka ka kuma a kankare maka zunubi hmm. misali yanzu muna iya lissafa cewa to mu yanzu da muke wannan yanki ko muke wannan guri aka tsakanin tsakaninmu da maka yana da nisa kuma tafiyan nan mafi yawa ana yin ta ne a jirgin sama to kaga tunda a jirgin sama ake yin ta ba za mu iya cewa taku ba yanzu sai dai mu ce juyawa taya mm. duk sanda taya ta juya so daya ta zagayo ta zagayo to eh. mun yi taku daya mm. haka muka hau jirgi shi ma gudun da yake din nan mm. shi ma ai wani abu zai suke juyawa da waɗannan abubuwan gwargwadon yadda suka juya shi ma ana rubuta mana lada muna zaune a cikin jirgin nan daga nan gurin abin da lissafi ya bayar zuwa ka'aba daga nan inda muke zaune cikin kano zuwa ka'aba akwai mil 2,166 in daga nan kano za ka tafi maka gindin ka'aba kamar yadda abin da ya nuna kana da mil 2,166 shi yake daidai da kilomita dubu uku da da ɗari shida. Dubu uku da da shida daga nan inda muke zaune muke wato gabatar da program din nan eh. zuwa gindin Ka'aba abinda mutum zai yi kenan to waɗannan adadin abin duk za a rubuta su a ta rubuta mutum lada to ko adadin kilo din za a duba balle kilomita taku nawa ne taku dubu ko? Eh. to to taku dubu sau wannan dubu uku da ɗari da, da kaza to mm. kaga abin ba karamin lada ake samu ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana da lada idan ka nufo ɗakin Allah ba za ka ɗaga kafa ɗaya ko ka sauke wata ba ko kana kan dabba ka ne sai Allah rubuta maka lada sai kuma ya ɗaukaka maka daraja mm. wannan hadisi Imam Dabarani ya toshe a cikin Al-Awsat kuma hadisi ne sahihi a cikin sahihu targhib wa tarhib haka nan kuma wani hadisin shi ma na abdullahi dan umar yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka fito daga gidanka ka nufo aikin haji hmm. idan taguwa ka tana taku in akan taguwa kake ko doki ko alfajari ko jaki ko akan mota to duk takun da za ta yi sai a rubuta maka lada sai kuma an kankare maka zunubi wani hadisi ibn hibbana da malam bazar da imam dabarani a cikin alkabir ya ruwaito shi shi ma hadisi ne wanda a ce sahihu targhib wa tarhib an kawo shi hadisi ne ingantacce mm. to kaga wannan ba karan falala ba ce haka ne kuma ma kenan gwargwadon nisan kasar da mutum yake da ɗakin ka'aban gwargwadon ladan da zai shi sa Allah ya ce dama ya na min kulle fajjin amik mm. za su zo daga guri mai ɗan karan nisa kenan kaga wanda suke da nesa ladan su yafi yawa mm. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutumin da yake kusa da masallaci da wanda yake nesa da shi kama mu yanzu kamar zamu mu ga ai idan ina kusa da masallaci na fi morewa domin ɗan takun da zan yi in shiga masallaci kaɗan ne mm. to amma kuma ba haka bane wanda ya fika nesa inda yana samun jam'i shi ma yadda kuke samu mm. to ya wuce kada yawan taku shi yasa wani sahabi da ya ce zai siyar da gidansa ko za su siyar da gidajensu da suke nesa su zo jikin masallaci su siya mm. da manzo Allah ya je ce diyarakum ai ilzamu diyarakum ku zaman ku a can inda kuke ne sannan mm. tukutab atharukum wannan takon da kuke yi kafa kudin nan tana ta zirga zirga hmm. ana rubuta muku lada hmm. a to kenan kamar in mun dawo zancen shi aikin hajjin da wani lokacin wajen kama masaukai mutane suke ta fatan a kama musu kusa da harami waɗanda suke nesa da su sun fi su ma kenan to ai mu ne fa kadai muke da wannan matsala a duk duniya hmm. ba wani mutum a duniya da za a kai shi maka in dai yana cikin maka wai tsaya yana surutun wai a kusa yake ko a nesa yake mu kadai ne masu wannan hmm. amma duk duniya ne ban taba jin wani mutum yana surutu dan wata kasa an aje shi ko ina aje shi ba da ya zo maka ba eh. to aje shi a ko ina kuma dama kafin a zo ai an riga sun wa mutane bayani akwai fa kasar da fa ba a yadda ka taho aikin haji sai ka shiga kos ba irin wannan da muke bita ba hmm. bita ai kawai tara mutane ake aita musu bayani wani ya gane wani bai gane ba hmm. wani ya fahimta wani bai fahimta ba su abin da ake aji ake shiga makaranta ce sunanta haji school sai mutum ya shiga wannan makaranta ya yi kos na wata shida hmm. a masa aikin haji aikace a rubuce a karance ma'ana ya gane shi shi kadai ya gane shi tunda ibada ka tafi yaushe bita kadai ba za ta wadatar da kai ba hmm. bita wayar da kai ne amma bita kadai a tara mutum dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko ɗari a cana ko a aji ne ka zuba mutum ɗari ai ba dole ne su gane duk abin da kake bayani ba dole sai ka yi su kaɗan kaɗan ishirin ishirin goma goma a cikin aji kuma a ware tsofaffi bayanin da za a yi musu daban a ware masu ilimi bayanin da za a yi musu ƙarin bayani su tattaunawa ce ma a ware waɗanda ba su taɓa zuwa ba su kwas ɗin da za a yi musu daban a ware waɗanda suka taɓa zuwa tun da su tambayoyinsu wasu kurakurai ne da suka gani ko suka yi za a gyara musu haka, haka ake karkasa abin so da haka sai mutum ya yi wata shida yana ɗaukan darasi da ajujuwa da makaranta da komai sunanta makaranta koyon aikin haji mutum zai shiga a bashi certificate hmm. cewa wannan ya yi makaranta ta koyon aikin haji ya fito da sakamako don haka ya cancanci hukuma alhazai ta ba shi dama ya dabi ya biya ta aikin haji haka ake kasashe da dama hmm. saboda haka shi yasa aka ga sun zo da ilimi hmm. kasashen da ba sa irin wannan da kasashen mu da wasu kasashe zaka ga anan ne aka fi samu matsala dan wani zaka ga yafi ka karfi ya ka girma ya fi ka amma sai kai ta tsokanarsa ga ya kula ka kai sai kaga kamar wata jarumta ce eh aka ji ana wallahi laraba nan sai in ta zagin su ko in ta yi musu fada ko in ture su mm. sai ka ga ba su ce mun komai ba sun san abin da suka tafi saboda sun san kafin su zo an gaya musu ina za su mm. kasi fada kasi rigima kasi zagi mm. wani kuma za ka ga sai sa matarsa a gaba ka ga ya sa hannu ya kakkare ta har sai ka ga alhazanmu suna ga laifinsa don me zai zo ya dinga wani babbo karewa yana kare matarsa hmm. ai saboda tare suka taho kuma an ce an kawo shi haji ne dama domin yi haka hmm. dalilin da yasa aka ce kowace mace ta taho da wakilinta saboda wannan gurin hmm. to ya zo yana aikata abin da ya kashi aikin hajin kai can matarka ta tafi dawafinta daban kai ka tafi dawafinka daban masaukinka daban nata daban zuwa ka suke ba mm. duk inda matansu suke suna nan tare kuma in mutum ya taho ba zai tafi sallah ba sai da matarsa mm-hmm. ba zai tafi dawafi ba sai da matarsa kowa shi yake kula da matarsa kuma abin da sa aka ce mace ta taho da mijinta ko da muharraminta saboda wannan mm. amma mu zaka ga masaukin matan namu wata ran daban namu daban mm. ɗaya kenan sannan na biyu ba mai cewa in ba 'yan kaɗan ba yanzu an fara wayewa wanda zai ce wa matarsa zan fito mu tafi mu dawafi tare mu mm. sa'ayi tare mu je ma mu yi siyayya tare kai mu je ma mu hira tare kai mu tafi ma muna shi kansa wannan yakan ƙara ma gyara rayuwar aure din matarka ta ga kuna tafiya tare mm. tana ƙara jin daɗi a ranta kuma kana ƙara yaye mata wata damuwa mm. amma mu ko matan ne sai mu ce ku yi gaba ma biyo ku to su zaka ga mutum ya riƙe hannun matarsa sun tafi harami to kamar kuma ba ana magana malam cewa ba a sarrafa su haka ba ai mutum matarsa ce hmm. dama rafasan ai ai maganan saduwa tunda ai ba ko da yaushe ne kuma ka haɗu da mataka sai ai ta maganan saduwa ko jima'i ko kaza ba a'a akwai kuma lokacin da ai kafin a fara aikin haji ne hmm. kwana nawa ne aikin haji? ai kwanan aikin hajin duka kwanaki guda shida ne hmm. amma kuma alhazai sukan yi kwana ai wajen arba'in ko talatin ko hmm. sha biyar ko sati biyu a kasar ba yawa ashe ka kwanakin da muke yi kafin haji da bayan haji sun fi kwanakin hajin yawa to a waɗannan lokutan ai ya kamata a ce muna tare da iyalanmu duk wani motsi da matarka za ta yi ya zama kana kusa to wannan shine abin da ga wasu alhazai suna kokarin yi mu kuma alhazan mu sai su dinga ganin wannan abin kamar wani abin nan ne hmm. ina ga wata mata ana dawafi ta ga wani ya kakkara matarsa ta ce kaga yadda maza suke kare matansu mu yanzu ga maza mu sun ban mu nan maza suna ta tutture mu muna faduwa hmm. to saboda haka wannan Uh, shi ma wani abu ne muhimmi mutum ya tsaya ya kula da iyalansa a lokacin da ya tafi aikin haji. Falala ta goma sha tara da mai tafiya haji da mai tafiya umara. ana rubuta musu raka'ar da suke yi bayan sun gama ɗawafi din nan a matsayin mutum ya ‘yanta baiwa daga cikin bayin banu Isra'ila. Isu banu Isra'ila suna ga duk duniya mm. babu mutum mai kima kamar su. Mm. To sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, raka'a biyu da mutum yake bayan ya gama ɗawafi wanda ake yin ta a bayan makamu Ibrahim din nan. Daidai take da mutum ya ‘yanta baiwa daga ‘ya'yan annabi Ismaila. ba ma isra'ila ba anan ya'yan annabi isma'ila hmm. to annabi isma'ila ya'yansa ai su ne ya'ya ne masu daraja hmm. to aka ce ladan da mutum zai samu idan ya raka abin nan da ake bayan mukamin ibrahim ko in akwai cinkoso a yi a wani guri to daidai take da wannan mm. saboda ka ibnu hibban ya rawaito wani hadisi mai lamba ta 1887 malam Bazar ya rawaito shi mai lamba ta biyu. imam dabrani ya rawaito shi mai lamba ta shida. hadisi ne wanda Sheikh Albani inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib mm. falala ta 20 wanda alhaji yake samu shine dawafin nan da ake na haji ko na umara tsakanin shi kuma safa da marwa hmm. shi ma kasa ana kiransa dawafi ana kiransa sa'ayi eh. to wannan tsakanin safa da marwa wanda wani in ya hango marwan nan ko ya hango safan ya ga doguwar tafiya yake yi hmm. to wannan daidai yake da mutum ya yanta bayi guda saba'in kowane kafa ɗaya daidai yake da baiwa goma wato ba mu gane me ake nufi da yan baiwa ba saboda ba mu da bayi yanzu eh. shi bawa asali dama mutum ne kamar kowa an haife shi kamar ba wanda aka haifa bawa kowa ɗa ne to wata doka ce ta duniya kawai in an cika da yaƙi da 'ya'yanka da matanka sun zama bayin wanda ya cika da yaƙi mm-hmm. haka musulunci ya zo tara ana yi to addinin musulunci idan mutane sun saba da abu hmm. in ya zo kawar da shi baya yin sa da gaggawa hmm. sai abu mutane a tsanake har a raba su da abu to Allah ta'ala cikin ikonsa da giya da mallakar bayi da sauran wasu al'adu sun shiga jikin mutane sosai hmm. rana guda aka ce duk mai bayi 'yan tasu to wani akan wannan sai fasa shiga musulunci ko aka ce baggiya yau wani a ranar sai kaga ya ya ma ki shiga musuluncin saboda yana ga ita ce sana'ar sa kasuwancin sa ruwan shan sa da sauransu mm. to sai aka fara ɗaukan mataki za ga alkur'ani an ɗauka wa giya matakai matakai har guda hudu mm. aka ɗau mataki a cikin suratul nahli tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana mm. aka ɗauki mataki na biyu a cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisiri aka ɗau mataki na uku a cikin suratul nisa la taqrabus salata wa antum sukara aka ɗauki mataki na hudu a cikin suratul ma'ida fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai jama'a suka batta gaba daya na'am to haka nan shi ma bayi sai Allah ta'ala aka yi masa laifi sai ya ce fatahariru raqaba zaka ta gani alqur'ani fakko raqaba fatahariru raqabatin mu'minatin wani gurin fatahariru raqabatin kowace baiwa ma ka yanta hmm. kaga Allah aka wa laifi amma sai ya ce wani ya samu yanci babu wanda ya san mahimmancin yanci sai wanda ya rasa shi hmm. daga baya ya dawo masa Haka da yanzu ba za mu gane darajar da ke cikin mutum ka cewa bawa ka zama ɗa ba sai idan mutum ya tsinci kansa a lokacin bauta hmm. domin yanzu ba ma cikin lokacin bauta shi yasa ba za mu gane darajar da ke karkashin wannan abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya sa'ayi tsakanin safa da marwa ladansa daidai yake da wanda ya yanta baiwa guda saba'in a hadisin abdullahi dan umar hmm. ya ce ɗawafinka da safa da marwa daidai yake da yan bayi guda saba'in kaga wannan babbar daraja ce gaskiya ne to sannan daraja ta ashirin da ɗaya da alhaji yake samu shine ana gafarta masa idan ya tsaya a filin arfa hmm. wannan tsayuwa ta filin arfa kankare zunubi take yi ko da zunubinsa ya kai adadin yashin duniya hmm. da za a ce za a kirga adadin yashi triliyon nawa za a samu a cikin tifa ɗaya ma balle duka yashin duniya gaba ɗaya hmm. hakanan kuma koda ya kai yawan ɗigo na ruwan tekun duniya gaba ɗaya kuma Allah ta'ala yana yi wa mala'iku alfahari ko nuna isa hmm. da mutanen da suka taru a wannan guri dama isasshe ne shi. Mm. Da hadisin Umar yana cewa tsayuwarka a ranar arfa Allah ta'ala yakan sakko sakko da ta dace da shi zuwa saman duniya yana cewa mala'iku bayina sun zo min sun yi butu-butu sun zo min daga dukkan loko da saƙo mai nisa na faɗin duniya mm. suna ƙaunar rahmata ko da zunubinsu ya kai adadin yawan yashi da ƙasa da burji kai ko da zunubinsu ya kai yawan ɗigo na ruwan teku kai ko da zunubinsu ya kai kamar kumfan tekuna manyan tekuna nan na duniya hmm. to zan gafarta musu Allahu akbar da haka yace ku saki bayina wato ku kyala bayina na musu gafara da duk wanda kuka nema masa alfarma shi ma na karba masa wato yin alhaji ya nema wani gafara yawa bayan ya nema kansa gafara ya ce to Allah akwai wasu mutane wanda muke kasuwanci ko abokaina ne na karatu hmm. ko wasu ne 'ya'yansu sun kangare su ma Allah sun ce in roƙe ka in kamun kafa da wannan ibada da yi. Mm. in gaya maka su ma suna da bukatu ka amsa musu mm. dama ai ka san akwai mala'ika da yana nan shi aikinsa shine idan ya ji kana rokawa wani alheri mm. to sai ce Allah ka bashi kwatankwacin abin da ya roka dan uwansa ai mutane ba su gane ba mutum yana yi dan uwansa fatan shari ko yana nufinsa da bala'i ko yana masa hassada ko yana maketa ko yana mugunta ai ba shi da alheri ka dinga rokawa mutum alheri in alheri ka gani da shi wani ne Allah ne ya bashi kai ma ka roki Allah ya baka ya fi sauki da ka tsaya kana roƙon nasa ya ɓaci. Saboda haka wannan kyakkyawan niyya ta cewa ka nema wani alfarma to kai ma an yarda da taka. Hakan. Malam mun gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah, mai